يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله منا قد الله سبحانه وتعالى wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin asabar sha biyar ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da sha biyar ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da ƙara haɗuwa a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da ƙoƙarin haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah ya masa kirari da faɗansa mai tsarki inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar fahimta kyakkyawar ruko ruko da fahimtar da za su taimake mu wajen ƙara himma da karsashi wajen bin Allah da kiyaye dokokinsa har mu koma gare shi cikin aminci Allahumma amin bayan bayan Allah masu albarka ga dai Ramadana ya raba ni ma'ana rabinsa ya wuce abinda ya rage ko rabi ko ƙasa da rabi wannan yake nuna mana muhimmancin mu yi la'akari da yadda kwanakinsa suke saurin karewa yadda ake cewa kafin kyaftawa da bismillah yanzu a ce har an yi kwana sha biyar a kwana sha biyar dinnan idan ka waiwaya baya kaga daga ranar farko zuwa yau abinda ka yi sai ka kana jin kunyar Allah saboda kai ka san damar da aka baka tsakani da Allah ta wuce abin da kai to yana daga cikin hikima da basira idan ka waiga ɗin ka hango sakaci ka hango girman damar da Allah ya baka to abin da ya rage sai ka kara karsashi da himma sai ya kasance an samu cikewar gibin da aka rasa ko aka samu kai a kwanakin farko ko kwanakin da suka wuce dukkan wani aikin alkhairi ka tsara da zuntarsa zikiri ne sadaka ne karatun alkur'ani sarkin zuciya sallah sallar dare addu'o'i mu ƙara himmatuwa wajen aikata su tare da jajircewa wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da samun rahamarsa da gafararsa da jin Allah muna roƙonka ka ƙara mana albarka a cikin waɗannan kwanakin ka azurta mu da samun yardarka ka sanya mu daga cikin ɗantattun bayi ya Allah mu da iyayenmu da ɗayanmu da matanmu da zuri'armu da malamanmu da sauran musulmai gabata ya Allah karamcinka ya kai karamci tausayinka bai da farko bai da ƙarshe kai rahimun bi ibadik ne mai tausayi ne muna roƙonka ka tausaya mana ka cika mana duk wani buri da muke da shi da dukkan bukatunmu bukatunmu ya Allah baka bukatar su mu ne matalauta masu tsananin bukatuwa zuwa ga bukatunmu kai kuma ɗaukakakke ne buwayayye Allah ka tausaya mana ka biya mana bukatunmu don rahamarka da tausayinka da kanka Allahumma akwai tambayoyi da yawa bari mu yi ɗaya ko biyu in zai yi wannan tambayar shafi ɗaya ta yi tsawo da yawa ya ce assalamu alaikum alaikum salam Allah ya ƙara ma iyayenka lafiya da ilimi mai albarka amin ina da tambaya guda biyu dangane da haddar alƙur'ani tambayar farko ita ce mutum ne ya yi hadda tun yana yaro sai yanzu yana so ya yi gyarar hadda kuma alhamdulillahi yana ta ƙoƙarin to malam shin idan Allah ya ɗauki ran shi bai gama gyaran haddan nan ba yaya hukuncin sauran haddan nan da bai kammala gyaranta ba bayan bayan da ya taɓa haddacewa amma babu tilawa mai ƙarshe tambaya ta biyu akwai hadisin da manzon rama sassanan yake cewa yake magana akan wanda suka yi haddar alkur'ani ranar gobe kiyama za a ce musu ikra wartafi to shin sai wanda ya kammala haddar alkur'ani ne duka ko kuma shin sai wanda ya sai wanda ya kammala haddar alkur'ani ne duka ko kuma ko ba complete ba jazakallahu khairan a tambayar sa kamar yadda muka ji tana da alaka da ni'imar haddace Qur'ani da taskance ayoyinsa a cikin kira ko a cikin ƙirji. wanda wannan ni'ima ce babba wacce Allah subhanahu wata'ala yake zaɓen wasu daga cikin bayi ya azabta su da wannan babban ni'ima so yana magana akan wanda Allah ya taimake shi a yarintansa ko a kuruciyansa ko ma dai yaushe ne shekarun baya ya samu ya haddace ƙur'ani daga nan sai zumuncin shi da alaƙar shi da ƙur'ani ta yi ƙasa ko ya yi sakwa-sakwa Ƙila ya yi masa nasiha ko ya farka daga bacci ko ya tuno da irin ni'imar da Allah ya mata da sakacin da ya yi sai ya dawo ya zabura ya ce bari ya dawo da abin da ya haddace to yana cikin haddace wannan yana ƙoƙarin gyarawa yana gyarawa yana gyarawa sai rai ya yi halinsa to shin Allah zai kama shi da wannan sakacin da ya kafin mu ba amsa akwai wata waka da shaidan yake ma da cikin mutane wakar ita ce sai shaidan kun san makiri ne bayni لآتينهم wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu أكثرهم شاكرين idan ya ji ka saurari halalar haddace alkur'ani da matsayin mahaddata alkur'ani yau to gobe sai ka ji kuma barazanar da take fuskantar wanda ya haddace ƙur'ani ya yi sakaci ya manta da shi da irin fushin Allah da zai same shi da azabar da za a yi masa matukar da sakaci ne da fifita wani abu akan alkur'ani to sai shaidan ya ce a ah, to tun da haka ne ai gara karka haddace tun farko lalaka wala ala, kai dai baka shiga cikin ayarin mahaddata ba kai kuma ba za a ce maka me yasa kai saka shi ka haddace ba wannan waka ce ta shaitan kuma a babun ayyukan alkhairi shaitan yana sadawa waye wannan da ka sa hannu za ka fito da wata ɗan dubu biyar ka ba da sadaka sai ya fara ce maka yanzu fa in ka ciro ne za ka yi to ka bar ta mana makircin shaidan ne a'a ka damkwafin shi ka ce ɗan ya kake ka ciro ka bayar kawai wannan ita ce jarumtar zuci amma idan ka bari wai saboda ka yanzu kar in yi riya an sallama sallan azhar kana so ke na kira raka azhar so yanzu in na tashi ba za a ce zan yi ba dan Allah to an shaidan sai ya dinga kakkaɓe mata ayyukan alkhairi har ya zama babu komai sai skeleton kawai ya zai bar mata har wata rana ma sai ya yi rugurugu da wannan skeleton din ya karya shi to abinda ake so ka rika kunyata shi ka rika turgusa hancin shi a cikin ƙasa ka ce karya ne Allah ya san abin da ke cikin zuciyata to kaga idan muka dawo tambayar mai tambaya abinda ya kamata ka himmatu karkarka tuno karkar tuno falalar haddace wanda ya rika tuno falalar matsalar wanda ya sakace yaushe za ka tuno da matsalar wanda ya sakaci shi ne bayan yanzu ka haddace ko kana cikin hadda matsalar ta rika tsara maka himma da karsashi wajen rike abin da ka haddace sai zama na kana amfani da wannan abin da kake tunowa ko positively ba na negatively ba ina fata mun gane daga cikin rahamar Allah da karamcinsa da tausayinsa duk mutumin da ya fara wani aikin alkhairi da ikhlasi da neman yardar Allah da gaske sai yana cikin yi sai rai ya yi halinsa Allah zai cika masa mudu ya cika masa niyyarsa saboda haka da mutum zai fara wani aikin alkhairi a cikin wannan aikin alkhairin Allah ya nufa da aikin mukhlisan lahu din ba dan ayabe shi ba ba dan ajinjina masa ba sannan a cikin aikin babu sakaci ba ya samu dama ba ne sai yi yana yi da gaske sai kwatsam rai ya halansa to ai Allah zai masa mu'amala da abin da yake cikin zuciyarsa ne na himmatuwarsa wajen ya kai zuwa da gaci kuma da ba don Allah ya karɓi ran shi ba insha Allah da ya kai to Allah karimi ne Allah mai kalala ne sai ya cike ya ɗora ka ya tinci ɗaka ka kai inda ba ka tunani ina fata mun gani so da ya fara gyarar haddansa yana kokari tare da jin ba daɗi akan sakacin da ya na mantawa da alƙur'ani ya himmatu da gaske to ana kyauta zaton da yardar Allah Allah zai cike masa wannan gibin wannan sakacin da ya yi yanzu da ya tuba ai atta'ibu min adh-dhanbi la sannan kuma yanzu shi ya bibi bayan munanawar da kyautatawa wa atbi'il hasanata sayyi'ata tabbuha ko ka bibi bayan munanawa da kyautatawa idan kyautatawan nan ta biyo to sai ta wanke wancan dattin daudar zunubi da sakacin da mutum ina fata mun gani wannan yana da cikin abin da ke tabbatar da karamcin Allah da tausayi Allah mun gode Allah mun gode maka akan ni'imar da kai mana na kyautar musulunci Allah muna roƙonka ka azurta mu da yi ma wannan addini na take kyawar ruko har mu koma gare ka muna masu tsabtatuwa masu sufantuwa da tsarkin tauhidi da tsabtar zuciya da kyawawan ta amin bangare na biyu na tambayar yana cewa hadisin da aka ruwaito za a ce ma abocin Qur'ani ka karanta kana karantawa kana hawa martaba ta aljanna ko daraja fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha hadisi ne ingantacce wanda Imam an-Nasa'i da Abu Dawud da wannan su suka ruwaito shin yace sai wanda ya kammala hadda kage yana rifarin da zuwa halin da yake ciki ya haddace yanzu ya sakaci ya manta abinda da yawa daga cikin malamai suke fada shine kafin haddacewar haddacewar gaba ɗaya ko ba gaba ɗaya ba abinda ya fi zama a front page a gaba shine abin nan ƙarifin ƙur'an al'amilu bi ma fihi al lahu tilawatan wa tadabbura ma'abocin ƙur'ani mai karanta shi ko da yaushe daya sannan al'amilu bi ma fihi mai aiki da abin da qur'ani ya ya kunsa ba wai tsabar tilawa ba kila ma ga tilawar amma yana cewa bai yadda da hadisi ba kaga ina za a ce masa ya karanta qur'ani ya taka sama kaga bai yadda da qur'anin ba misali to ba ba bane kadai ba alarammancin bane kawai a rera a'a tare da haka akwai alarammancin akwai alhudahudancin karantawa kenan da gwanin cewa kamar yadda mai aunar ma'abu da ke faɗa yake cewa ƙari akan haka gwanin cewa a wajen karatun wata ƙarin martaba ce ba na fata mun gane to amma sama da haka shine yadda mutum ya siffanta da fassara ayon ƙwar'ani a cikin rayuwarsa da ciro su daga duniyar tilawa da karantawa zuwa duniyar aiki to idan aka samu wannan aka samu complete haddace kur'ani aka samu rerawa da iya tilawa da makarijin huruf da sauransu da cewa, to sai ya zama nurun ala nuru ko shakka babu wanda yake da waɗannan siffofin yana gaba da waɗanda ba su kai wannan matakin ba to amma mu ƙara dawowa shi dai yana cewa wanda bai haddace ba misali ya haddata arba'in ya haddata talatin yana karanta su yana tilawarsu yana rerawa yana ƙoƙarin fahimtarsu maganar mafi yawa daga cikin malamai masana suna cewa wa akari na bilhum lamma ya alhaƙo bihim wa huwa hakim suna cikin tawagar waɗanda za a haɗa su suma umul ya la yaska bihim jalisun suma za cikin wannan aya saboda qari'ul qur'ani a nan ba ana nufin wanda ya haddace shi shi kaɗai ba wanda ya lizumci karanta shi tare da yi masa kyakkyawar fahimta sannan ya haddace wani kaso mai tsoka shi ya shiga cikin tawagar qari'ul qur'an hmm. duk da dai limamai a waɗannan babu buka su ne waɗanda suka haddace ko shakka babu suna gaba da waɗanda ba haka ina fata mun gane hmm. akwai hadisai da nasoshi na shari'a waɗanda suke ƙarfafa waɗannan zantuttukan irin su aukiru ya ahlul qur'an da makamantansu waɗanda suke yin ceto ga wanda bai gama haddacewan ba amma dai ya haddace wani yanki mai tsoka na qur'ani Allah ya sa mu dace wannan yake to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da fatan malam kana lafiya Allah ya kara ma malam lafiya amin tambaya ta ita ce shin mutum ya yi sallar ta hajjuji a masallaci shi yafi koko ya yi a gida shi kadai a goman karshe na Ramadan wanne ya fi Kowanne ya fi eh, kowanne ya fi kowanne yana da nashi falalar mutumin da idan yi sallar shi kadai kila da shi da iyalansa ya fi samun kushu'i ya fi samun tasirantuwa da abin da yake karantawa ƙila shi ne yake karantawa ya sauke ko ya tilamar ƙwar'ani yana jin wasu sinadarai na imani da kusanci ga Allah to idan ya yi fifita yi shi kadai a lokacin da yake samun irin waɗannan abubuwan babu laifi ka ce tabbas fi haƙihi abin da ya fi shi ne ya yi shi da mutanen gidansa ko kuma wasu waɗanda suke yake tare da su ko kila ma shi kaɗai saboda me tasirin da ake so a samu na zuci yana samun sa fiye da in ya zo ya haɗu da sauran mutane daga wannan fuska ce da za ta kalla idan ka kalli fuskar a ƙarfafi juna a fito a ƙarfafi addini a fito a iraya sha'ira ta ta ta ta ta ta sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama kila shi ya san cewa in bai fito ya zo tare da mutane ba kila ba lallai ya kila raka uku kawai zai yi bacci kila ma wata rana ya raka ɗaya ai an ce wutiri raka ɗaya ne ma ba laifi to kaga wannan akwai matsala kenan abin da yafi shine ya fito ya yi sallah tare da mutane eh, shi ne mafi ala ala ayyati hal abin da yafi muhimmanci mutum ya fifitawa shi ne da wace manufa ya yi neman yardar Allah neman ƙarin kusanci ga Allah tsarkakuwa daga dukkan wasu datti na zuci da na ɗabi'a wannan shi ne asalin manufar na filatallaka ƙari a kan status ɗinka na jiya da yau ko shi manzo Allah sallallahu a hakkin sa an ce nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to kai ma nafilatan laka kari akan da inda kake jiya da kai sallar dare ka ƙara samun ɗaukakuwa na imani da kusanci ga Allah da kaza da kaza waɗannan su ne abubuwan da ya fi kamata mu mai da hankali zuwa gare su fiye da ah, ah, aka sun haka wasu daga cikin malamai suke cewa kuma abin da ya fi shine mutum ya haɗa duka biyu wata rana kila yau ya samu fitowa ya sallah da mutane wata rana ya yi da mutanen gidansa wasu daga cikin malamai kuma sun kafa hujja da hadithin man qama ma al-imami hatta yamsari kutiba lahu qiyamu layla suka ambaci cewa wannan hadithin yana tabbatar da cewa ashe yin sallah tare da liman a masallaci yafi saboda gashi manzara masu sana yana cewa wanda ya yi sallah tare da liman aka fara da shi aka gama da shi to kutiba lahu ya layla shi ladan tsayuwan daren gaba ɗaya za a bashi wanda kuma falala da roman da ke cikin wannan ai a bayyane yake karka bari a baka labari wallahu ta'ala ala wala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما جماعة mu guji ga wanda ya fifita ya fito sallah cikin dare da jama'a wallahi mu guji mai da wajajen sallah mahaɗa domin a tattauna a yi majalisa ce sa na yi shimfiɗa da cewa ka san meye kake yi ka san meye ya fito da kai ka guji wani ne irin na a ah, ai mu muna zuwa masallaci kaza ne ai a haɗu ai kaza ai kaza ibadar ba haka take ba sai ibadar ta zama lani kana yi ne don Allah ka nemi yardar Allah shi kadai in so samu ne in ka zo masallaci ka samu wani wajen da ma ba wanda zai ganka kai sallan ka wuce wannan shine abin da yake a je ban ganka ba ai ina waje ka ai ba na a ganka bane na Allah ya ganka ne kun fahimta akwai wasu abubuwa da suke faskara martabar ibadojinmu min haifu lanashi wato ibada duk lokacin da ka yi ta ba tare da an sani ba ta fi martaba sau da haka in ka lura na san kuma kowa da zai tambayi kanci ya samu kanci a irin wannan halin duk lokacin da na yi sallah a kusa da ni tare da ni akwai malam usman to in aka karanta wata ayar da inda ni kaɗai ne kila Allah ya taimake ni in fashe da kuka sai ka ga ba lallai in samu ba me dalili da dama da wasu ma a kusa da ni ba wai zan yi dan shi ba a'a kawai sai ka ji kana dan kakkama jikinka amma in ba wanda ya san ka sai tabbace kai kukan ka ka more ko ba haka ba to ashe abin da yafi sanda za ka yi tahajjudi in aka zo ka shiga sahun da inda ba wanda ya tsinka kawai ka koma gefe ka baje kolin kuka ka tashi kai gaba amma idan aka majalisantar da tahajjudi aka mai da shi wani abu to wani abu ne da ake tsoro a martaban ibadojin masu rabu wanda kuma wanda ya bar cikin dare ya fito ai abin tausayi ne ya tambadar da ibadansa don a gani din kaza din kaza din kaza mu'amala da Allah ta wuce wani ya gani ya yaba duniyar a gaba ɗayanta ba ta kai darajar da za ta matso kusa da wannan ibadar da kake yi don neman yardar Allah shi ta kai Allah ya samu da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله تعملون بصير جزاك الله خيرا malam da yake gwani ne ya tuna mana dan sharhi da bayanin da muka yi jiya akan tasirin a akan tasirin yadda mutum ya karanta wannan ayar da inda ya tsaya inda ya tashi wajen ibrazul ma'ani ibrazul ma'ani sai nake tunawa da wani littafi na wani marubuci a asaru al-wuquf al-qur'aniyya fi ibrazi al-ma'ani al-qur'aniyya ko shigen haka ne tasirin inda aka tsaya a karatun ƙur'ani da inda aka fara wajen bankaɗo surori na hikimomi da fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da inda aka tsaya da inda aka tashi kamar yadda dai muka yi bayani jiya. Mun ambaci cewa wannan ayar ko shakka babu tana da alaƙa da ayar da ta gabata yi sabbi ulillahi ma bi wa ma fil له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن عند الله سبحانه وتعالى يا irin yadda halittun sammai da kasai suke masa tasbihi suke tsarkake shi suke kadaita shi da tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta abota masa ba tare da an hada shi da wani wajen bauta ba wata fa'ida guda ɗaya da ya kamata mu ce da ya kamata a ce mun ambace ta jiya amma na manta ita ce idan bawa ya tuno da adadin waɗanda suke ma Allah tasbihi a sammai da kasai ko kuma a surrounding ɗin kama kawa inda kake idan ka tuno waɗanda suke ma Allah tasbihi kai sai ka raina tasbihinta sai ka raina istighfarinka sai ka tabbatar kanka da cewa inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin cewa lallai Allah ya wadatu daga bautar mai bauta ba a buƙatar tasbihinka ba a buƙatar zikirinki zikirin waɗanda ma ba sa saba masa ba a buƙata ballantana zikirin mai sako Allah ya tabbatar da cewa mala'iku suna masa tasbihi to su ma tasbihin mala'iku ba a bukata alladhina ya'miluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa tara al-mala'ikata hafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna ma Allah tasbihi amma Allah bai bukatar tasbihin su malaman Qur'ani suka ce me yasa ma aka ƙara da yusabbihuna bihamdi rabbihim suna ma Allah tasbihi tare da godiya suka ce fa'idar ita ce suna yin tasbihi tare da godiya ga Allah da ya zaɓe su yi tasbihi. So wanda yake godiya akan an zaɓe shi, kaga ya tabbatar da ba a buƙatar da kenan shi ne aka ma alfarma. wannan na daga cikin sirrorin hada yusabbihuna bihamdi rabbihim a haƙƙin mala'iku da Allah ya ambata so da haka tasbihin mala'iku ma Allah bai bukata la ghaniyun anil alamin yake tabbatar da cewa ibadar mai ibada Allah bai bukatar ta zikirin mai zikiri Allah bai bukata shi mai ibadan da mai zikirin shine yake bukata hadisin Abu Dhar hadisi mai tsawo da manzara rama su sana ya ruwaito Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin cewa da a ce zukatan bayi gaba ɗayansu za su canza su koma zuciyar mutumin da ya fi imani a duniya to a ce gaba ɗaya mutanen duniya da aljanu da mutane gaba ɗaya a ce kowa zuciyarsa daidai da zuciyar wanda ya fi imani Allah subhanahu ta'ala ya ce ba abinda zai kara mun aminci da kuma mutane gaba ɗaya kwanmu da farkwatonmu aljanu da mutane a ce kowa ya zama ya fi kowa fa zama fajiri da sabon Allah a ce zuciyar kowa kamar ta fir'auna to Allah subhanahu ta'ala ya ce ba abinda zai cutar da shi fahimta ba abin da zai cutar da Allah amma waye zai amfana waye aka yi alfarma waye aka ba dama kai mai zikiri kai zai karanta qur'ani yanzu dan Allah wanda ya fahimci wannan kana ganin zai yi zikiri da domin riya domin ayaba masa kana ganin zai karanta qur'ani din a ce shi ana ne mai karatu bayan yana godiya ga Allah Allah na gode maka da ka zabe ni ka bani wannan falalar mun fahimta saboda haka yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lafazi ne da yake tabbatar da wadatuwar Allah ga tasbihin mai tasbihi to mutanen da suke wannan garin nawa ne adadin su sauran halittu da suke wannan garin nawa ne adadin su a zo a gwada mana aji adadin ai wanda yake da matsala ta kwakwalwa shine wanda ya fara hararo figa din adadin halittun garin masu ma Allah tasbihi din ba wanda ya san adadin su sai Allah to su ma waɗannan halittun gaba sai ba a bukatan tasbihin su to idan su da ba saban Allah suke yi ba ba a bukatar tasbihin su to ina ga tasbihin mai saban Allah ashe shi alfarma za a yi masa yayi tasbihin a karba wata rana manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbansa sama ta ce ki irin ta yi ƙara saboda nauyin da take ɗauke da shi manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai kun san ko nauyin ne ne ya babu inda za a samu taki ɗaya face akwai mala'ika babai na sajidin muraki'in billahi ta'ala face akwai mala'ikan da ko dai sujada yayi ko kuma yana ruku'u ga Allah ka fara tunanin ya fadin saman yake ka fara tunanin yawan mala'ikun su ma waɗannan bayan Allahn da la ya Allah ma a marahun wa ya ma da ya na rabbahun min fauƙin wa ya ma su ma ba ba a buƙatar ibadarsu ba. Ka tuno da hadithin mala'iku dubu saba'in da kullum suke shiga al'abin nan baitul izza su sallah su fita har duniya ta tashi waɗanda suka shiga ba za su ƙara dawa ba kullum duniya dubu saba'in sai sun shiga sun fita kullum kullum har abadal abidi na lokacin da Allah ya so to dubu saba'in so miliyan nawa ne yanzu halittar sammai da kasai shekarun suke kai waye bayan bawan Allah kiyashi a trailer matakai wace tirela ce take sanin ta ɗauko shi? kawai ka bi Allah ka rinsana ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi ka rinsana ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka roki alfarmar Allah a tausaya maka a shigar da kai cikin rahama kawai shi يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن duk da mulkin nan na Allah duk da da wanda daga cikin abin da ke tabbatar da mulkinsa da buwayarsa halittar da ya yi na halittu da suke bayan ƙasa daga cikin waɗannan halittun halittar ka kai mai sauraro ko ni mai magana ko ke mai sauraro to amma fa kafirun wa minkum mu'min wasu suka butulce ma umarnin Allah wasu suka zama kafirai ba su imani ba wasu kuma Allah ya turfa magarin su nono su kai imani fasara ta fasara ta biyu fa kafirun wa minkum mu'min akwai waɗanda suke kafirce ma Allah a farkon al'amarinsu amma a ƙarshen su sai su imani akwai waɗanda kuma masu imani ne a farkon al'amarinsu a ƙarshen al'amari sai su butulci su juya ma umarnin Allah baya kamar yadda hadisi ya tabbatar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira kaza kaza zuwa ƙarshe fasara ta uku fa minkum kafirun daga cikin ku akwai wanda yake kafirce ma Allah Lakin lakinnahu mu'minun bil kawakibi sai dai inda matsalar take yayi imani da taurari yayi imani da abuga masa kasa yayi imani da wani ya hana shi yin kaza saboda tsoron kaza wanda ma allahu bihi min sultan wa minkum mu'min daga cikinku kuma akwai masu imani da Allah kafirun bil kawakib yayi imani da Allah ya juya ma duk wani surkulle da soke suna masu bige-bigen ƙasa da masu surkulle waɗanda suke ganin cewa suna hango wani abu na ilimin gaibi mun fahimta fasara ta gaba kun الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم shi shine wanda ya halicce ku a asalin halittar ku a iliminsa ya san cewa akwai waɗanda za su yi imani akwai waɗanda za su bujire fassara ta gaba huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halicce ku a asalin halittar da yayi bayan ya halicce ku ya halicci imani ya halicci kafirci sai ya ba ku cikakkiyar dama da cikakken zabi ga dai hanyoyi guda biyu inna adaina sabila imma shakiran wa imma kafura an baka zabi aka halicci dan adam sai aka halicci kafirci sai aka halicci imani an halicci imani an halicci kafirci liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin a jarraba dan idan babu halittar kafirci babu halittar imani to ya za a yi a jarraba ballantana a san mai imani imanin gaskiya mun fahimta saboda haka kada mutum ya samu rudewa da gurɓacewar tunani yadda wasu masu gurɓataccen tunani suke cewa to ai Allah ne ya halicce su a yadda suke da ya so da ba haka ba sai a ce ai tun jiya tun shekaran jiya wasu masu gurbataccen tunani sun yi irin wannan maganar وقال الذين أشركوا لو شاء allahu ma أشركنا na آباؤنا ولا حرمنا من شيء من شيء suka ce ah, shirkar nan da aka ga suna yi da fa Allah ya so da ba su shirka ba kai kaza da suke cewa kaza haramun ne duka Allah ne ya so shi yasa suke kaga wannan mummunar fahimta ce wacce take daidai da jabariyanci jabariya su ne masu tunanin cewa kai duk abin da ka ga mutum ya yi musayyarun nela muhayyar ana wani jirgi ne ko wani wata na'ura ce da aka tsira amma remote control ɗinta tana hannun Allah ce yadda aka juya ta kawai so da haka idan ka ga ya sha giya to haka Allah ya so idan ka gaishe a masallaci haka Allah ya so idan ka ji yana cewa Allah uku to haka Allah ya so idan ya ce Allah ɗaya haka Allah ya so shi dai duk abin da ka ga yi Allah ne ya so har ya yake shi mai irin wannan tunanin me yasa ba zai zo ya kalli a wata mota da ta kwace ya gaba da gaba da ita ya ce in kaga ta bige shi Allah ne ya so in kaga bata bige shi ba Allah ne ya so da yasa ba zai sa ya san shi a kan harshen wuta in ta kona shi Allah ne ya so in bata kona shi ba Allah ne bai so sai a babin alaka da Allah ne za ta ce sai abin da Allah ya so kake yi mun fahimta shi din nan mai wannan tunanin me yasa in aka kawo masa kwanan abinci a gaban shi yana tiriri yana fitar da kanshi sai ce in Allah ya so zan ci zan koshi ba sai na sa hannu ni miƙa hannu ba. Ta wanda ya ba haka sai ka gani shi kuma yana miƙa yana karyo loma yana sarawa yana turawa baki. A to an ka bar lomar in Allah ya so za ka koshi in bai so ba za ka koshi ba. In Allah ya so yunwa za ka kashe ka in Allah bai so ba. Sai haka yi. Mun fahimta amma ba wanda yake wannan. ba za ka gan shi yana jin bacci ka gan shi a tsaye ba in Allah ya so zan yi bacci in bai so ba zan yi bacci ba sai ka ga ya kwanta me yasa za ka kwanta ka ta a tsaye kikan Kun fahimta me ne daidai sha sha'a minkum an yastafi hmm? me ne daidai Allah ya nuna maka hanya guda biyu ga ta gaskiya ga tabbata kuma an nuna maka ne domin ikhtibara a jarraba ka yanzu ya za a yi ka gane cewa wane mai amana ne in baka taba bashi amana ka ga ya dawo maka da ita lafiya da ba so yanzu wanda ya bijiro da jarrabawar amana ga wanda ake so a jarraba amana shi laifi ne a'a shi wanda ake jarraba wannan kundi yana cewa shi mai amana ne to kai a ce ga jarrabawa mun fahimta tana da kuma al'adariya su kuma waɗanda suke da gurɓataccen tunani na cewa su su ne suke ƙera aikinsu yadda suka so kai hasali ma Allah baya sanin abin da za su aikata sai sun aikata sannan shi ma ya sani ta'ala Allahu amma ya qulu zalimuna uluwan kabira mun fahimta wannan ba daidai ba ne mecece fahimtar daidai wacce take ma'auni na ƙur'ani da hadisi fahimtar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ka sai ya halicci imani ya halicci kafirci domin a jarraba ka sai kuma aka baka cikakkiyar dama ka zaɓi abin da ya kamata ka yi wannan ikhtiyarin naka ne kamar yadda ƙaramin misali bature ya kera mota shi dai ga mota ya kera sai tsallabi ya ɗauki mota ya je da ita masallaci ya ɗauki mota ya je da ita makaranta ya ɗauki mota ya je ya yi aikin alfai sai kuma wani wanda ba sai an faɗa sunan shi ba ya ɗauki mota ya je gidan giya ya ɗauki mota ya je gidan tata ya ɗauki mota ya je aikin asha yanzu laifin na bature ne da ya tsera motar ko ko laifin na Ɗanladi ne ko kuma ladan da kyautatawar na wancan ne munin aiki kuma na wani misali wannan karamin misali ne wanda a rayuwarmu ta yau da kullum za mu iya fahimtar abin da yake daidai bisa nasi na shari'a akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi a kan irin waɗannan masa'il da suke da alaƙa da abin da ya shafi aikin bani halko a fa'alin ibad abin ya shafi tattaunawa a kan masu irin wannan akidoji na jabariya da kadariya rubutu masu kyau daga cikin abinda zan iya sunowa akwai rubutun abdullahi ɗan gidan al'imamu ahmad bin hanbal a sunna ko akwai a shari'a na al'imamu al'ajurri littafin ya yi matuƙar kyau ya yi matuƙar mahimmanci a wannan babu littafin a sunna na al ko littafin sharhu usul ittiqadi ahli sunna na al'imamu imamu al-lalaka'i littafi mai matuƙar muhimmanci akwai shakundun kuma a wannan babin wani littafi mai matuƙar muhimmanci na ibn al-qayyim shifa'ul alim mujalladi biyu ko uku shi ma yana da matuƙar muhimmanci a takaice dai yana da kyau mu fahimci wannan wannan matsalar da yadda wasu daga cikin mutane suke fahimtar ta har sai ka ji wani yana cewa an kaddara ta ce ko za ka ji ana faɗa wani yana ɗakin asha abinda bai da kyau an masa magana layi ku jale shi shi din zai ce a kyale shi ai kaddarar sa ce ba wani kaddarar ka kamar yadda aka yi misali waɗancan abubuwan a ga kayanka hannunka kana cewa kaddarar ka ce wallahi yanka hannunka a ga ka cewa ka ɗauko kuɗinka da savings ɗinka ka watsar kaddarar ka ce ka watsar duk ba wanda yake haka to sai a babin alaƙa da Allah ne zaka ce kaddarar ka ina fata mun gane هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير Allah subhanahu wa ta'ala mai ganin abin da muke aikatawa ne, tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da siffar gani, Allah yana ganin abin da bayi suke aikatawa. Allah masani ne mai ganin abin da kowa yake aikatawa saboda haka ka ji kunyar Allah, ka ji kunyar mahalittinka wanda kalakakun. aka ambata da shi ya halicce ka to tun da shi ya halicce ka ya za'i ba za ka ji kunyarsa ba kuma ka amfani da ni'imar da ya baka wacce ni'imar nan ta samu asali ne na bayan an halicce ka kuma ka saba masa ai ya kamata ka ji kunyar ka na'am خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم آية خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الله سبحانه وتعالى يتي خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى kamar yadda ya halicce ku to ai ba ku kaɗai ne halittunsa ba akwai wasu halittun da sun fi ku isa da girma idan magan girma ake yi idan magana ce ta halitta mai ban mamaki to ai ga wasu halittun da sun fi halittar ku zama abun ban mamaki la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas kamar yadda Allah ya ce halittar samun da tsaye da abinda Allah ya taskance na surori da abubuwan ban mamaki a sararin samaniya da cikin kasai ai ya ba halittar dan adam abun mamaki to khalaqa samawati Allah shi ne mahaliccin sammai bakwai wal'ar da ƙasai guda bakwai ko wa ya'lamu wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi masir sannan shine ya kera halittar ku da siffar da yake so dama tun kuna cikin iyayenku mata huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yadda so. wani aka yi shi kaza wane dogo wane gajere wane mai hanci kaza wane mai manyan idanu wane kaza har yanzu fa har gobe kowa daga cikinmu ya kasa gane meye sirrin da ya sa tsawon ya tsaya a kaza meye sirrin da ya sa hancinsa ya zama mai kaza me yasa bai da gashi da yawa me yasa gemun shi yake da yawa har yanzu wannan sirri ne da ilimi da har abada ba wanda ya isa ya gane sai dai masana su ce maka dalilin da ya sa gashinka ya zama kaza saboda kana da abu kaza mai yawa a jikinka to me yasa kake da abu kaza mai yawa a jikinka wa ya sanya maka abu kaza mai yawa a jikinka ɗan mun fahimta hmm. wa sawwarakum fa ahsana suwarakum da ya tashi kera halittar ku sai ya kyautata halittar ku ka duba yadda Allah ya maka halitta ka duba yadda ya yi sauran dabbobi halitta wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wani ciki yake da in Allah ya so sai inda Allah ya so sai yayi mu muna jan cikin mu amma karramna bani adam sai aka girmama ka فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء wani kafafuwa wata halittar kafa hudu wata halittar ma kafa shida bakwai akwai mai kafa dari ma ko mai kafa dubu da muke cewa da muna yara ka duba halittar tana ka duba halittar gwazalma ka duba halittar cinnata, ka duba halittar tururuwa ka duba duka waɗannan halittun ka duba kaza ka duba tinkiya ka duba giwa ka duba kasa sai kuma ka dawo ka duba kai yadda aka kera ka wa sawwarakum fa ahsana suwarakum ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وخلقه وبدأ خلق الإنسان من الدين يا أيها الإنسان ما ضربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك خلقنا الإنسان في أحسن تقول آرم لنا تكاو آجدي دام لا آجدي نقرأ <laughs> لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم تدوب يده wato in aka ce asali takwim nan da yadda aka halice ka kai fa external and abin nan na waje fa kake gani kai fa baka san sirrori na halittun da Allah ya taskance a cikin jikinka ba wata rana na taba zuwa duk ina hadu da likita ni yana ina gaje da shi da neman fadawa da bayani a likitance na dinga masa bayani tambayoyi ke saboda amfana ba ma likita ba komai mai dole ne ka zama kiriyar kana kullum littafin ka a buɗe kana neman a ƙara maka ka rubuta to ina da matsalar wax yawan taruwan ruwan da yake cikin kunne ba ruwa ba ne amma irin dan wannan maiko-maiko amma kuma a kunnen hagu kaɗai ban da dama to akwai wani likita da kila yana ji na yanzu wani lokaci mukan yi minti arba'in yana mallakta a kan kunne wallahi halittar allah da ke cikin kunne ita kadai ta isa ta sa ka ka musulunta ka miƙa wuya ga allah wallahi abubuwan ban mamaki kai to ni kaina na ɗan zama ɗan wani ƙaramin malami eh, a kan ilimin kunne saboda yadda ya fasa min sirrin halittar Allah da ke cikin kunne saboda mun yi ajujuwa da shi fiye da so hudu so biyar so kaza duk in na je sai na ji bayani sabo a kan a ilimin kunne to halittar kunne ita ce ta fi zama abin ban mamaki a jikinka shin baka tuno da ido ba shin baka tuno da harshe ba shin baka tuno da yadda kake jin a wuya wani sirri ne yake sa ka ji sanyi ko ka ji zafi a'a ka tuno da halittar gashi. ya ake duk sati biyu uku ka je ka yi aski ba ka jin ana jan gashi yana ƙara girma me ke faruwa ne الذي shay'in khalaqa wa bada وبدأ al-insani min طين to wannan kaɗan ne daga cikin ma'anar وصوركم فأحسن صوركم ya haka ba a yi maka jinka da hannu ba ya zama na inda Allah ya so sai a sanya jinka da tafin hannu a sai aka yi maka jita kunne to me ya sirrin sanya kunnuwa a daidai nan ba ta nan ko ta nan ba me ya sirrin da ya sa aka yi wannan wannan fata? wani likitan kunne yana faɗa min daga cikin laccocin da na samu na makarantar ilimin kunne yake cewa ga wannan fatar da kake gani in ka duwa za ka ga hikimar Allah da yadda ba a yi ta haka sai aka yi ta haka kamar shantu yana zagayawa ma'ana sauti in ya zo kowane mataki na kunne yana rage maka ƙaran sauti ne haka haka har ya gangara ya ya ce ba duk wannan fatar da take gani ba ba ta isa kai zo kai tafiya tinkis-tinkis a bayan ƙasa ba ƙaran da za ta ishe ka a kunne sai ka haka ka duka wannan fatar da kake gani amma har yanzu kana cewa kana da matsala har yanzu kana tagumi ni na shiga uku na lalace ga ni'imomi kana iyo da ninkaya a cikin tekunsa tekunsu fatar kunnen ba fa jin ba yanzu muke magana fatar kunne ya ce mun a kimiyyance da za a cire waɗannan fatocin guda biyu to mutum ba zai iya tafiya ba sai an samu wata na'urar da za ta rika rage masa ƙaran da zai iya rika hutsawa cikin kunnuwa ka dawo wajen hanci ya aka akai hanci haka a sunkuye me ya hikima me ya sirrin hmm? shi yasa malamai anan suka ce khalaqa ce wal arda bil haqqi sannan wasu sawwarakum suka ce me bil haqqi wasu daga ciki suka ce khalaqa ce wal arda bil haqqi وصوركم بالحق فأحسن صوركم بالحق وإليه المصير بالحق an karrara ta an maimaita amma ga wanda ya fahimta za ku tuno? maganar da muka ambata na malami da ya zara alkalamansa ya tattaro alhaku alhaku a ƙur'ani ya rubuta littafi kun ji ranar irin wannan ilimin ce saboda alhaki a nan da yadda aka maimaita shi dinnan na faɗa yanzu muka ambaci maimaituwarsa to alhaki ɗin ba na gaskiya tsabar gaskiya kishiyar ƙarya ne da kake tunani ba sai a ce maka alhaku yana iya zuwa da ma'anar alhaku yana iya zuwa da ma'anar alhikmatu Yi wancan mai littafin eh, sunan littafinsa kalimatul haqqi fil qur'anil karim mawriduha wa dalalatuha na wani babban masanin qur'ani masanin larabci muhammad ar to khalaqa as-samawati wal arda mai haqq to wasan warakun ƙirar da ya muku shine a shahid ƙirar ita ma an ƙera mu ne bil haƙƙi ai da hikima so yadda kaga hanci ya sunkuya da hikima me yasa ba a ba a yi mana hanci rami ɗaya ba sai aka biyu bil haƙƙi da hikima duka wannan kaɗan daga cikin wasan warakun fa ahsana suwarakum sauran bayanan sai gobe insha Allah wa sallallahu alaihi wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah muna a kan ni'imar ji ni'imar hankali ni'imar gani ni'imar lafiya da ni'imomi mabambanta waɗanda ba ma iya kididdige su ballantana mu iya gode maka kyakkyawar godiya a kansu Allah mun gode ma mun gode mun gode walhamdulillah